hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da biyar ga watan Novemba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 96 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan al-imamul muhaddis al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islam sani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Zadul Ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da al'adu da tsarin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ibn al-qayyim ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin haji malamai suna mashi jinjina akan wannan aiki Allah ya saka mashi alkhairi yana karantar da mu wasu masail da suke da alaka da ainihin sadaka da kyauta da makamantansu a inda yake bayyana mana dalilan da suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama yafi kowa cikar halitta da fadin kirji da halin kwarai da rashin ruwa. da rashin abin hannun shi ya tsole masa ido mun ji cewa daga ciki akwai ragen tauhidi da ilimi da mai da al'amari ga Allah da hasken da Allah ya sanya mai a cikin zuciyarsa da kuma ainihin wato a ambatan Allah da yake a ko'ina da kyakkyawan halinsa za mu tashi a inda yake cewa wa min hal ihsanu ilal khalqi wa naf'uhum bima yumkinuhu bima yumkinuhu min almali daga cikin siffofin da suke sanya kirji ya faɗaɗa akwai al-ihsanu ila khalq kyautata wa bayin Allah wa naf'uhum da amfanar da bayin Allah bima yumkinuhu min almal da abinda shi Allah yake baiwa mutum na dukiya wal jahi da kuma abinda Allah ya baka na kyakkyawa na ainihin sarauta ko daraja ma'ana kai amfani da dukiyarka ka kyautata mu bayin Allah ka yi amfani da sultani da Allah ya baka ko daraja ko shugabanci ko wani mukami ka yi amfani da shi wajen kyautata wa bayin Allah wannan yana buɗe kirji ya wasa shi wan naf'u bil da kuma amfani da ƙarfin jikinka wajen taimakon halittun Allah da bayinsa wa anwa'ul ihsani da sauran ainihin nau'o'in kyautatawa gaba su fa innal karimal muhsina domin shi mutumin kirki mai kyautatawa ga mutane ashrahun nasi sadaran yafi kowa zama da fadin kirji wa atyabuhum nafsan yafi kowa daɗin rai wa an'amuhum qalban yafi kowa zuciya mai daɗi. wal bakhilu shi kuma marowaci alladhi laysa fihi ihsanu wanda ba shi da kyautayi abyaqun nasi sadaran yafi kowa kuncin kirji wa ankaduhum aishan ya fi kowa samun rayuwa mai wahala wa azamuhum hamman wa gamar ya fi kowa yawan bakin ciki da damuwa duk wanda yake marwaci da ma haka yake da zaran kai mai sallama sai ya kunci kaka ce ya baka akwai wani a jikan sayyidina Umar an Khattab Allah ya kara mishi rahama Ubaidillahi a umari yana da hali na kyauta kamar yadda aka ba da labari a tarihinsa sai matar shi tana so ta ziga shi sai take ce mishi kaga ƴan uwanka ba su da kirki in suka ji labarin ka samu kuɗi sai su cika gidan nan kowa ya ta karba da zaran kuma baka da shi ba a ƙara ganin kowa sai su kauce maka sanda baka da shi bisa ɗabi'a zai ce ne a to ai da mu haka haka mutane suke yi in kana da shi ne suke rabaka ba haka muke cewa ba sai ya ce mata a to ai waɗannan sun fi kowa daɗin sha'ani suna zuwa wurin mu ne kawai sanda muke da abun basu sa'ad da ba mu da abun basu ba ma sa zuwa ban za su takura mana saboda asalin shi mutum ne mai kyauta to hatta mugun halinsu sai mushi kyakkyawar fasara amma kaga shi marowaci dama kullum in yana da shi yana tsoron kaka tambaye shi in ba yi da shi ka tambaye shi ya fara fada ya ce to ma ban da shi ma ni ma ban da shi zan baka babu ne saboda rayuwar shi tana cikin kunci ne jama'a wa qaddara ba rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi sahihi masalan lil bakhil wal mutasaddiq a cikin hadisi ingantacce wanda bukhari da muslim suka ruwaito daga sahabi abu huraira annabi alaihi salatu wassalam ya buga misalin yadda za a gane mai ruwa da mai ainihin sadaka ka matsali rajulaini ya ce kamar mutane ne guda biyu alaihima junnatani min hadidin suna sanye da riga ta karfe sulke kowa a cikinsu na sanye da rigar sulke irin riga da mayaka na da suke sakawa wadda sarka ce ta karfe ake sassarkawa tana matsa mutum a jikinsa kullama hammal mutasaddiqu bi sadaqatin duk sa'ad da mai sadakan nan ya miƙa wata sadaka ittasa'at alaihi sai rigan nan ta ƙara fadi wambasatat sai ta saki jikinsa hatta ya jurra thiyabahu wa yu'fi atharahu hastin tana ƙaruwa tana ƙaruwa har rigar ta zama ta yi tsayi tana jan ƙasa har tana goge sawun shi bayan da ƴar ƙarama ce haka kamar falmara kamar monkey jacket haka ake yin ta ko ta tare iya asalin jikin mutum to amma yana ta kyauta yana ta kyauta tana ƙara tsayi har ta zama tana jan ƙasa kamar rigar shaidan da ake cewa shi fa marowaci wa kullama hammal bakhilu bis sadaqa shi kuma marowaci duk sanda ya nufin sadaka zai ki bayarwa idan ya ki bayar wannan lazimat kullu halaqatin makanaha kowane cycle da ke jikin wannan sarƙaƙiya ta jikin rigar sai ya tsaya yadda yake walam tattafi alai ba za ta karu ba dukiyar shi ba za ta karu ba sam shi ko wancan yana ta bayarwa dukiyar na ta karuwa lada na ta hauhawa wallahu yudaifu liman yasha fa hadha mathalun shirahi sadril mu'min al mutasaddiq malam ya ce wannan shine misalin yadda zuciyar musulmi mai ba da kyauta take fadada wan fisahi kalbu da yadda zuciyar shi take kara fadi wa masalu dayqi sadrul bakhiri wan hisar kalbi da kuma misalin yadda ainihin marwaci yake samun kanshi a cikin kunci zuciyar shi take kara tawaya da haka ya jama'a saba da kyauta da sakin hannu da alheri dan abin da kake da shi ka saba da bayarwa ka saba da bayarwa bayarwa ka tafi miƙawa kuma ka dinga bayarwa bi tsibin nafsi ka dinga cewa jin cewa wanda ka bashi to ya taimake ka ne in ya karba ba kai ka taimake shi ba alheri ga bacci ne zai taimake zai maka amfani nan duniya zai kuma amfani ka ranar alkiyama zai amfani ka bayan ka bar duniya zai amfani danginka da ƴaƴanka da zuriyarka zai kuma ci gaba da kai maka ladanka a cikin ainihin kabarinka haske ne ga wannan da suke yin shi da aka musaba da kyauta da sadaka da taimako da alheri da bayarwa duk sanda aka ce a bayar ka kokari ka bayar ko yayi sawawun sadaka masallaci a gidan mai ne ka tsaya a asibiti ne an tare ka ne a hanya har gida aka zo dangi ne yan uwa ne makusanta ne ka saba da ɗiba kana bayarwa kar ka sake ka zama an lissafa ka cikin marowata babu shakka mugun hali ne halin yan wuta ne gashi nan da aka ce ma salaka kun fi safar me suka ce lam min minal musallina wa lam naku nut'imul ba ma sallah inji yan wuta suka ce kuma ba ma ci da matalauci da aka ruwa halin mutane ne da ba na kware ba Allah ya tsare wa min hashja'a daga cikin halaye na kirki wanda suke sa zuciyar musulmi ta fadada akwai jaruntaka fa inna shuja'a munsharihu sadri mutumin da yake jarumi mai juriya mai dauriya to yana da kirji wanda yake budadde wasi albitani yana da albital shine kaman belt da ake daure riga ko majanyi to yana da majanyi mai fadi wanda baya matse mishi cikin cikinsa muttasi'ul qalbi yana da zuciya mai fadi wal jabanu rago matsoraci abyaqun nasi sadaran yafi kowa kuncin kirji ya fi kowa tsorata da rayuwa ragoyin da ka san munafiki haka kai da Allah ya ce ya sabuna kulla hatin alaihi da ya ji wani ƙara zai ɗauka da shi yake da haka kullum yana cikin tsoro yana cikin damuwa yana cikin ainihin wato abin nan takaici kuma kamar da larabawa suke cewa a shaja'atu suka ce sabaru sa'a haƙuri ne kawai na ɗan lokaci ƙanƙani da za ka yi ka jure eh, yana daga cikin wato attitude waɗanda malaman psychology suke cewa za ka iya yaƙa shi akwai tsoro ba ba ɗabi'a ce tabbatacciya ba za ka iya gaske ka ji tsoro kai ka ji kijin tsoro ka daure ka daure a maka wani abin da za ka damu ko ka haɗu da wani haɗarin da zai sa ka shiga cikin damuwa ko cikin tashin hankali sai ka daure kar ya zama kana da tsoro kana da ainihin raunin kwakwalwa da raunin zuciya yana hana mutum ya tunani mai kyau to irin wannan yanayin shi ma na daga cikin yanayin da ke sa mutane su zama a cikin kuncin rayuwa wa ahsaruhum qalban zuciyar martsoraci ta fi kowace zuciya kasancewa a cikin takura la farhata lahu wala suru baya jin daɗi baya jin ainihin wato natsuwa wala lazzata lahu baya jin daɗin ɗanɗano wala na'ima baya jin wata ni'ima illa min jinsi malil haiwanil bahimi sai dai irin ni'imar da dabbobi tumaki da awaki suke ji ni'imar cin abinci da jima'i wanda ɗan ƙanƙanin lokaci ne kawai ake samunta amma ni'ima madawamiya to matsoraci baya samunta wa amma sururur ruh ni'imar jin daɗin rai wa ladzatuha da daɗin da rai yake ji wa na'imuha da ni'imar da rayuwa take samu ibtihajuha da sakewa da zuciya take yi fa muharramun ala kulli jabani wannan haramtaccen abu ne akan duk wani matsoraci kama huwa muharramun ala kulli bakhil kamar yadda yake waɗannan abubuwa sun haramta ga duk wani mai rowa wa ala kulli mu'ridin anillahi subhanahu kamar yadda kuma suka haramta ga duk wanda ke da kai gabarin Allah wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda diya da kai daga ambatan Allah zai rayu rayuwa ta kunci Allah ka tsare mu ghafilin an zikiri wanda ya wofanta daga ambatan Allah jahilin bihi wanda ya jahilci Allah wa bi asma'ihi ya jahilci sunayen Allah ta'ala wa sifati wa dinihi muta'allaqul qalbi bi ghairi wanda ya maida addinin sa ya dogara da wanin sa addini ba da Allah ba wa inna hadha an-na'ima was-surura yasiru fil qabri riyadan wa jannatan wannan ni'ima da jin daɗi da mutum yake samu a duniya saboda ya bi Allah to tana wayan gari a cikin kabarinsa ta zama riyadan fadama ce wa jannatan ta zama korama ce da ke kawo mishi ni'ima wa zalika wal hasaru wannan damuwa kuma da marowaci da matsoraci da wanda ya bar al'amarin Allah a gefe yake samu a duniyan nan za ta canza a cikin kabarinsa yanqalibu fil qabri azaban wa sijna za ta zama azaba da kuma gidan yari zai zama kamar dan fursuna a cikin kabarinsa fahalul abdi fil kabari halil kalbi fil sadari yanayin yadda bawa yake kasancewa a cikin kabari kamar yadda yanayin da zuciya take ne a cikin kirji zuciya na cikin kirji tana samun yalwata da walwala ga mutumin da ke da imani yake da halaye na kirki da aka ambata zuciya na cikin kirji ta samu kunci da fitinuwa da bala'i ga mutumin da bayi da imani ba shi da halaye na garko to haka kuma dan adam din gaba ɗaya yake a cikin ainihin wato kabari ka dauka yanzu dan adam a cikin kabari kaman ainihin gaban zuciya ne a cikin kwarmin kirji haka yadda aka tsoma mutum a cikin kabarin nan kamar yadda aka tsoma zuciya a cikin ainihin wato haƙarƙarin mutum da gwargwadon aikin alkhairin da yayi da gwargwadon walwalar da zai samu a cikin kabarin shi ko ta haka gwargwadon aikin alherin da yake a duniya gwargwadon walwalar zuciya shi a cikin kirjinsa ina fata mun gane wannan na'iman wa azaban gwargwadon ni'ima da azaba wasu jinan wa ko kasancewarta a cikin tsari ko a cikin sakewa wala ibrata bin shirai sadari hadha li arid karka lura da cewa ai ga wani mutumin banza yana samun yalwar zuciya saboda bujuro wani abu kankani a dan wani hali da bai kai ya kawo ba ya samu wani yanayi na jin daɗi wala bai wala bi dake sadari hadha li arid ko kuma wancan mutumin kirki ya samu kunci kankani saboda ya shiga cikin wata damuwa yanzu yanzu nan ko wancan ya shiga cikin wani jin daɗi yanzu yanzu nan ba da shi ake lissafi ba fa innal awarida tazulu bi zawali asbabiha ai su abubuwan da ke bujirowa suna bujirowa ne idan sababin su ya zo in sababin ya kauce su kuma sai su kauce ma'ana aka ce wani talaka ne wani mai kuɗi ne ana lissafin halin da ya galaba ne akan halin shi ko amma dan ya samu wasu yan kuɗi wanda zai kashe yanzu ya kuma yadda yake bai mai da shi mai kuɗi ba kamar yadda wancan mai kuɗin in ya zama a daidai wani lokaci babu cash a hannun shi bai koma talaka ba to waɗannan awarid kenan ba a lissafi da su ana lissafi da asali ne wa innamal mu'awwalu ala sifati allati qamat bil qalbi yace abinda ake lura shine ana lura da siffar da take ta miƙe ita ce tsayayya akan zuciya tujibun shirahahu wa habsahu wanda ke wajabta zuciya ta takura ko ta miƙe fahiyal mizanu ita ce ma'auni wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako a wajensa wa minha bal min a'zamiha ikhraju daghal alqalbi min as-sifat almadhmuma allati tujibu dai wa azabu daga cikin abubuwan da ke fada da kirji bal daga cikin abubuwan da suka fi girma wajen fada da kirjin mutum akwai ikhraju daghalil kalbi fitar da datti annakiya da ke cikin zuciya daghal shine duk wani abu da ke bata abu mai kyau kamar datti da zai fada cikin ruwa ko ya taba maka riga ko ya zuba a cikin daki duk wani abu na kazanta ko annakiya ko datti ko ainihin wato ah, wani abu makamancin haka da zai taba bai bata shi ake ce dagal to abin da ke bata zuciya shi ake ce ma dagalul kalbi kamar hassada kamar riya kamar girman kai kamar gaba kamar sha'awa da makamantansu abubuwan da suke takura zuciya kullum suke sanya ta ta aikata aikin barna su ake ce madagal waɗannan suna daga cikin na kan gaba cututtukan zuciya akwai hasada wanda ke sa mutum ya dinga ganin kyashin abin da Allah bai wani akwai ainihin sha'awa ta aikata barna sha'awar sata sha'awar zina sha'awar ƙarya sha'awar cin amana sha'awar cin riba sha'awa sha'awe waɗanda suka saba wa shari'a sannan akwai riya yin abu na alheri don wani ya gani akwai ainihin bayan riya akwai adawa gaba da ɗan uwanka musulmi sannan akwai kunci wato shine bakin hali fushi hakanan kawai mutum ya ta fushi komai ya zama abin fitina da masifa to duk ire-iren waɗannan abubuwa idan ka iya cire su daga zuciyarka za ka rayu cikin sauƙin rayuwa wannan ko da mutum ba musulmi ba ne zai samu wannan wani sahabi ya samu aljanna ne a sanadiyar wannan manzo Allah sallallahu da yake cewa ga ɗan aljanna Abdullahi ɗan Amru ɗan As ya bi shi gida ya je kwana uku a gidan shi Ya ce mashi ai sun samu wani ɗan saɓani ne da baban shi yana so ya ɗan ja da baya har baban ya huce bayan kwana uku ya ce mashi to kaji kaji abinda manzo Allah ya faɗa akan ka amma ni na zo na ga baka komai bacci kake tun bayan isha a asuba baka sallah da rana baka azumi baka wata tirawa to wani aiki kake da ka samu wannan alherin sai ce to shirye da iya tana cewa bai taba kwana a rayuwa alhalin yana jin haushin wani ba baya yadda ya kwana yana jin haushin wani da safan da muke karanta hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce a ranar nisfu sha'abana Allah yana leƙowa ya gafarta ma dukkanin bayinsa in banda mutum biyu daga cike ce akwai mushahin mai yin gaba mai kawo fitintunu a cikin al'umma da kuma wanda ya kisan kai wanda ya kashe wani wanda ya kisan rai to wannan mushahana jama'a ka zama duk inda kake kana kawo fitintunu a cikin al'umma kana tada zaune tsaye kana jin haushin wani kana ganin wani bai kamata ya samu abin da ya samu ba wani bai kamata ce shi rike da mukami kaza ba wani me yasa yayi kaza ni ya kafa dace na yi kaza ni ne ke kan gaba wada su wani ba su iya ba gaba hasada keta neman tada zaune tsaye makirci haɗawa al'umman musulmai munafunci neman tada zaune tsaye yi ma al'umma annabi fatan bala'i rigingimu na shugabanci neman duniya duk waɗannan su ne fitintunin da suke ɓata zukatan mutane kuma za su yi ta'asiri akan ayyukan kashe sun bayyana akwai wani hadisi ingantacce da al hakim ya fitar da shi da al tirmidhi Mala Albani ya hassana shi bayaki ma ya fitar da shi a cikin littafin Shu'abul Iman da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ittaqil maharima ka guji abubuwan haramun takun a abadan nasi za ka zama kafu kowa bauta Allah in ka guje ma shan giya zina kafu abin nan ƙarya cin riba saba wa iyaye zinace zinace abubuwa na haramun da ka sani duka ka guje musu za ka zama kafu kowa yin ibada annabi ya ce wardi bima qasama Allahu laka takun aghnan nas ka yadda da abinda Allah ya baka abinda Allah ya baka na dukiya kankani ko arziki ko ilimi ko mukami ko talauci duk abin da Allah ya raba maka wannan shine ka ko yadda da abin da Allah ya baka dai na kallon na wani manzo Allah yace idan ka yaka takun aghnan nas zaka fi kowa wadata ba ruwanka da abin da Allah ya ba wani tsaya akan abin da Allah ya baka manzo Allah yace wa ahsin ila jarika takun muslima takun mu'mina amin ka kirta wa makwabtanka a kasuwa a gida a gona a wurin aiki zaka zama kafi kowa imani wa ahibban nasa takun wa ahibban nasi ma ka dinga sowa mutane alkhairin da kake so kai ma ka samu kana so ka yi kaza kana so ka samu kaza kana so ka samu kaza idan ka ji wani ya samu ka ji daɗi ka mai murna kar ka jawo shi don kun je neman aiki da wani shi ya samu appointment kai baka samu ba kana so ka samu shi ma yana so in ya samu ka mishi murna har cikin zuciyarka kai farin ciki haka aure haka mukami haka dukiya haka ɗaukaka duk abin da ake nema a duniya ake so a samu idan wani musulmi ya samu kamar farin ciki kuma kai kokari har cikin zuciyarka ya zama da wannan farin cikin kai kar ka kyamaci musulmi dan ya samu wannan abu kar ka zama kana da bakin ciki akan abin da baka samu ba kai la asau ala ma ku jama'a ina fata muna gane wannan domin wani abin da kake so din halal ba alkhairi bane gare ka wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum so da dama za ku so wani abu ashe ba alheri bane gare ka sharri ne wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wani abu kuma kana kin shi ashe alkhairi ne gare ka sai Allah ya mutane bindiga gaba ɗaya ce wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu Allah shi ya san me alkhairi gare ka Allah shi ya san me ba alkhairi ba kai baka san wannan ba matsayinka na mutum haka manzo Allah ya dinga faɗan waɗannan maganganu da yake sai kuma ya ce wala tuksiru dhahika kar ka dinga yawaita dariya ka zama komi kana kyakyata dariya baka da kan gado yace fa inna kasata dahiki yumitul qalb yawan tuntsirewa da dariya komai kai ta dariya wannan yana kashe zuciya zaka zama ga kadare amma zuciya ta mutu dama da haka mu kula musulunci ya tsara mana komai da zamu rayu akai wanda zaka zauna lafiya da kanka da zuciyarka da kuma zauna lafiya da makwabta da ƴan uwanka da al'umma da kake da kankanin su kuma su yi sha'awar halinka na kirki su yi sha'awar irin addininka yanzu me yasa sau da dama ba mu da baki na kiran kafiran da ke kewaye da mu zuwa ga musulunci saboda duk abin da suke na barna mu ma mutanen mu muna yi da kafirai da musulmai ake haɗawa ake haɗuwa a yi cuta a aikin gwamnati a sace kudin al'umma da kafirai da musulmai ake haɗa ake haɗuwa a haɗa makircin cinye ƙura zaɓe da kafirai da musulmi ake haɗuwa a haɗa makircin da za a ƙulla wa wani ɗan siyasa ko wani mai mulki kafirai da musulmi ake haɗuwa a gidan giya kafirai da musulmi ake haɗuwa a gidan caca kafirai da musulmi ake haɗa gang na 'yan fashi a cikin sa akwai kafirai akwai musulmi. to kai musulmi da ke ciki ka ce musu eh, ku ji tsoron Allah you see to duk abun haka in ka je gidan karuwai ga kafirai ga musulmai karuwan ga kafirai ga musulmai masu neman kafiran ga karuwai ga musulmai eh, ga musulmai ga kafirai so sai ya zama kai da kake musulmi in kace za ka yi ma wani nasiha da ka faɗa sai ce to me musulunci me mutanen ku ba sa yi ba da su muke yi ba ko ka ce mashi musulunci ya hana wannan abin ba zai gane ba saboda aikace ya ga wanda suke cewa su musulmai ne kuma suna yin wannan abin bi tsibin nafsare yake da su Allah ya tsare mu malai ya ci gaba da cewa ومنها أو من أو بل من أعظمها إخراج بغل الكلب من من الصفات المذمومة التي توجب بيكه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرع فتدى abubuwan da suke dattin zuciya waɗanda suke siffofi ne abin kyama abin zargi su ne waɗancan da muka ambata da ire-irensu allati tujibu baiqahu waɗanda suke sa wa zuciya kunci wa azabahu su sa zuciya cikin azabtuwa wa tahulu bainahu wa bain husulil bur'i kuma su shiga tsakanin zuciyar da tsakanin samun waraka fa innal insana idza atal asbab allati tashrahu sudura idan sadrahu domin shi bawa idan ya tsaya ya aikata ayyukan da suke bude zuciya walam yukhrij tilkal awsaf al madhmuma min qalbi amma bai fitar da waɗannan daga zuciyarsa ba ma'ana yana da jarinta yana da kyauta yana da kaza yana da imani amma kuma yana da hasada amma yana da riya amma yana gaba da wani amma yana da sha'awar zunubai in bai fitar da waɗannan ba ko lam haza minin shirahi sadrihi bi qa'il ba abin da zai samu ba zai samu koda ainihin wato mataki na farko na na budewa zuciyarsa dole sai yayi waɗannan shi sa ka ji na ce waɗannan in zaka yi su hatta mutumin da bai da imani in yayi su zai samu daɗin rayuwa in ya cire waɗannan daga cikin zuciyarsa to ina kuma ga mumini da ke bauta Allah yake dayanta Allah wa ghayatu an yakuna lahu maddatani atawirani ala qalbi idan mutum ya zama yana da ayyukan can na alkhairi kuma yana da waɗannan matsalolin a cikin zuciyarsa gayatul amri ya zama a cikin zuciyarsa akwai ainihin maddatani akwai elements iri guda biyu masu karo da juna ya ta'atawirani suna jayayya da juna ala kalbi akan mallaka zuciyar shi ya zama akwai wasu element da ba su da mujanasa ba su iya harmonizing ba su iya zama wuri daya ya hada kamar ruwa da wuta a wuri guda ke za su yi ta gwagwarmaya kowane na so mallaki zuciyar shi tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin hasada da imani da tauhidi tsakanin shirka da fasikanci suna ta goriyo a cikin zuciyarsa wa huwa lil maddatil ghaliba alayhi minhuma sai zama ya zama rabon wanda tayrin jayi wani lokaci imani ya rinjaye shi wani lokaci fasikanci ya rinjaye shi wani lokaci haka zai ta ainihin ya zabbai na haza wa zaka Allah ya tsare mu wa ha tarku fudulin nazari daga ciki akwai barin fudul abin da ya wuce iyaka fadlu shine ragowa abin da baka da bukatar shi na nazari na kallo kallo wanda ya wuce na iyaka wal kalami da zance wanda ya wuce iyaka ya zama ba za ka faɗi magana ba sai wanda yake akwai alkhairi a ciki sai ka tsaya ka auna ka lissafa wannan magana a wani mizani za ta afka mizanin lada ko ko na ainihin bala'i na zunubi wannan magana nasiha ce gaskiya ce ya kamata na faɗe ta haka ya kamata na faɗa a nan ya kamata na faɗa sannan sai ka faɗa haka wannan abin nake kalla ya kamata na kalle shi yana cikin lissafin inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula sannan sai ka bar su abin da yake ya doru akan wannan alkhairin na zance sai ka bar shi falyaqul khairan aw liyasmut ko to duk abin da ya wannan ci alkhairi kanka fara gulma cin naman mutane hada guzungulu ƙarya sharri kage ba'a da raha wadda ba ta da ma'ana cika yawan sakin baki mutum ya zama mai ba mutane dariya shine wawan kasuwa wawan sarki ba da labarin duk abin da ka ji yuhaddis da kulli ma sami'a a wani yana cikin kala kalam ma mu gane wannan da kyau sai ka bar wannan wal istima da fudulil istima yawan saurare komai ake sai ka ji mutum ya buɗe rediyo tun karfe shida na safe yake da rediyo har sai an rufe tasha rediyo na gure su kansu ma'aikatan tanawub suke yi wani ya yi wani ya tashi ga kuma kana bude kana ji duk abin da suke haddare tun daga sanda suka bude daga addu'a budewa ha addu'a rufewa wannan fudulul kalam haka kallon TV fudulul nazar ne kai ta kallon TV kawai duk abin da ake akwai wanda zaka ga TV a ɗakin shi ko ofishin shi ko gidan shi 247 ne abu da yake ko yaushe kawai abu da yake labarai ake yi wasanni ake yi fina-finai ake yi drama ce shi dai ba ruwan shi ko ya kalla ko ba ya kalla bari yana gudu wal mukhalata sai ya bar fudulil mukhalata cakuɗe ɗaya ne yadda ba ta da amfani da mutane wai za ra'ayta allazina khudna fi ayatina fa'arid anhum ko hatta yakhudu fi hadithin ghayru wa imma yansiyannaka shaytanu fala taqul ba'da dhikra alqawmin zalimin har zama da mutane sai ka kiyaye ina ne zaka zauna inda akwai amfani ina ne inda babu amfani in ka zauna inda ka ji ana barna sai ka miƙe tsumbulka tashi in ma ka manta da zaran ka tuna ka tashi fudulul mukhalata ke inda aka tare ina yanzu me yake firar banza ce yake tadin duniya zama na rashin ajanda taro wanda ba yi da amfani la khaira fi kathirin min najwahum sai ka guje shi ba ma'arufi bane ba islahi bane ba sadaka bane ba taron wani alkhairi bane ba sulhu tsakanin musulmai ba irin yadda muke ina al'umma Hausawa kawai zaman kashe lokaci wai ana waiting away time wai lokaci lokacin da yake da tsadar da yafi komai tsada a duniyar nan wai mutane suna da shi in excess suna suna zubarwa wai bari ko bari mu tsaya nan kawai mu dan rage lokaci hadisi ah, su rubbish ko waɗannan ƴan duniya turawa da suke cin duniya su da tsinke ba ba sa wasa da lokaci sun ɗauki lokaci da muhimmanci duk wanda ya taɓa zuwa ƙarshen turawa ya san wannan kai nan na ƙarshen arna ma nan kudu ba turawa ba in ka je da suke muhimmantar da lokaci karfe hudu na asuba an fara shirin eh, a day ana ta shara ana ta wanka ana ta shirya yara za a fita ba za a yi latti ba za a je abin da za a yi na daga cikin alama mutane ba su da rayuwa da muhimmanci ba na latti abubuwan da za su mitin ne sallah ne karatu ne lacca ce jarabawa komai za ka ga mu muna yin latti zuwa ganin likita sai an yi latti likitan ya latti patient ya latti marasa lafiya ne fa da daktansu jarabawa za a yi waye ce ne ko ne sami sai exam ne sai an yi latti examiner sai yayi latti yaran da za su jarabawa sai sun yi latti supervisor sai yayi latti kowa sai yayi latti karatu ne sai an yi latti musabaka ce ko me ake yi sai an yi latti sallah ma sai an yi latti dan ba a fituwa sai an ji an tada kabbara wani ma sai ya ji an an yi raka'a ta farko musamman asuba ce wai dan ka da shi ko kuma in ya zo ma ana cikin sallah wai tunda bai samu ruku'u na wannan raka'a ba kawai sai ya tsaya yana jira wai sai an gama wannan sujuda guda biyu an taso shi ba zai sujuda ga banza ba wannan rashin tunani ne jama'a wai tunda ba za a lissafa mai ita a cikin sallar da ya san wato ba zai wannan sujuda ba sai ya tsaya kikam kamar alif har sai sun taso bai san watakila wannan sujuda ita ce Allah zai karba daga cikin sujuda da ya gaba daya a duniya ba hala wannan sujuda da zaka yi da kake renawa ita ce Allah zai karba kuma ya sa ka daga cikin almuttaqina inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin da haka abinda manzo Allah ya ce da ka zo fa ma wajatun fasallu abinda kuka samu ku sallata wa ma fatakum fa atimmu a wajen atimmu ana lissafin raka'a in baka samu ruku'u ba ta kubuce maka amma babu wani karatu a duniyar da aka ce in baka samu ruku'u ba to ka tsaya har sai an gama yin sujudan ruku'un saboda wannan bai da alakar raka da ka samu sannan ka juna mu gaba ɗaya mai allaci musamman mu nan hausa fulani yan arewa na daga cikin abin da yake lalata mana gaba ɗaya abin da muke saboda an ce za a yi wani zama karfe goma ba mu taho wani sha ɗaya da rabi wata awa ɗaya da rabi mun yi asara ta dole sai mun yi recovery a nan gaba kuma kenan ya kamata mu tashi mitin ɗin karfe ɗaya sai mun kai biyu da rabi shine ma'anar shi duba da shi ku gani jama'a in a gida ne mata da ke mana abinci matanmu na gida in ka zo sai ka yi latti karshe sai ulcer ya kama ka shine consequence ɗin ko yara hasi bacci ba a gama abinci ba saboda matan gida na can na kallon tv ba su yi abinci ba so dole sai ka ai hankali da fudulul mukhalata wal akli da fudulul akal cin abinci fiye da kima jama'a na hannu qaumun la na akulu hatta ju'a <laughs> haka sabai suke da mutanen farko to jiba mutanen da suke rayuwa jama'a akan dabino da ruwa ina magana koshi dabino ne mutum ya ci kwaya ɗaya da ruwa sun tafi yaƙi sojoji ne da suke buƙatar enforcement suna buƙatar reinforcement amma dabino suke ci dabinon ma ya ƙare ya koma ana kaɗan ganye kawai inda aka samu ganyen bishiya kore sai a kaɗa a murza a murza ruwan cikin sai a dinga matsewa ana sha gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha take cewa ana ganin wata a ƙara ganin wata a ƙara ganin wata ba dora ya girki ba idan matan mu ne yanzu ya za a yi duk zaka zo ka watsi ko ka san maci daga gun alkali babu cin babu abinci yunwa za ta kashe su to sai ya zama kai ba bawan abinci bane domin kafirai su ne suke mai da kansu bayan abinci ya akuluna kama ta'kulul an'amu ina ma'ana haka dabba duk sanda ta ga abinci sai ta ci shine ma'anar shi shine wajhun mushabaha din ya akuluna kama ta'kulul an'amu duk sanda ta ga abinci dabba sai ta ci ba san ta koshe ba ba haka bane sai dai a janye go to karka zama duk inda kaga abinci sai ka ci ba ka wuce ta yi kenan go wannan baya daga cikin halin da ke sa mutum ya samu natsuwar zuci jama'a mu kiyaye domin shi kuma jiki yadda Allah ya tsara shi yana da asalin abin da yake bukata na abinci kuma wannan bukatar baya karawa akai kamar yadda Allah yake cewa ne wa in min shay'in illa indana khaza'inu ko haka ne aya ah, walakin naziluhu ko kuma naziluhu illa bi kadarin ma'lum duk wani abu da ka gani a duniyan nan Allah yana da taskoki shi khaza'inu taskar ruwa taskar abinci taskar komai amma Allah yana saukar da shi ne bi kadarin ma'lumin da gwargwado sananne abinda mutane suke bukata to jikin dan adam Allah ya tsara shi bisa wannan sirrin akwai abin da jiki yake bukata iyaka abin da yake bukata in ya dauka sauran duka ya zama deposit na banza wato ya zama ajiyar banza fat ne kawai kitse ne da ƙarin nama kawai a jikinka wanda zai takura maka daga baya cholesterol ya maka yawa karace da ka yi ba ka bane malam malaman kimiyya akwai su da yawa a nan gyara mun na yi kuskure za ta ɗiban za ka ta ɗiban abinci kana ci kana jin numfashinka na tashi sama sama ɗin nan ko wai kana ganin kana morewa ba kanka wahala kake ko kana ba organs ɗinka wahala banza ne kawai idan jikin ya ɗauki iya abin da yake bukata na kamiya ta kaza kamiya ta kaza na mawad din da yake bukata a cikin abincin sauran duka ya zama bola kawai ya zama deposit na banza dan uwa su koma su karanta littafin ibulka qayyim har ila yau shine at-tibbun nabawi kaji inda ya sharhin hadisin cewa dan adam ba yi da sharrin da ya kai cikin shi babu sharri a tare dan adam kamar cikin shi ne na san hadisin sharri ko ma mala abnu adama an sharran min batani ya fitar da duka waɗannan ƙawa'idin da suke da alaka da yawanci ya zama kana ci bil qasdi buƙatuwar dan adam ce ta sa kake ci shi sa ba wani magana wai 3 square meal ka ci abinci uku ko a irin wasu kasashe akwai inda in ka je 5 square meal ci akwai su a nan Najeriya akwai a kabilun da na sani da al'adu waɗanda so biyar ake ci abinci za a ci da sassafe za a ci kamar karfi goma za a ci kamar bayan aza za a ci da la'asar ko in an kira magariba sannan kafin ya bacci ma sai an ci in ka je garin zagon su kowa him inda ka sarra gwallayya ya sha dauri <laughs> ba zan faɗi sunan garin ba yau akwai wani kwata kasa ba da muka je conference su ma haka suke akwai wani gari da muka taɓa ba conference su ma haka suke sun dinga kawo muku abinci kenan suna ta zo da shi mu ta sha biya wani na bin bayan wani to wannan yawanci jama'a to bala'i ne shi ma yana kashe zuciya wan naumi da fudulin nau yawan bacci kai ta bacci noman su ba ta kamar kasa ka kwanta bacci kawai baka tashi baka motsawa sai ka ji eh, haske ya rada kamar wani sai an kira sallar tun farkon dare haka shan dare kana bacci to wannan baka saba babban mutum ba dama sai ka zama cikin mutane ga gari duk wanda ka gan shi nan babba akan kome hatta akan sata to sai ya daina bacci da yawa sawa'un karatun boko zai karatun muhammadiya zai yi haddan alkur'ani kasuwanci neman kuɗi ciniki yawon duniya duk abin da zaka yi kake so ka shahara kan shi sai ka rage bacci in duniya kake nema sai ka rage bacci haka lahira kake nema da haka na daga cikin hadari shine yadda muke kwanciya dinnan mu tabbaci awa sha biyu awa sha biyar kuma ka ƙara yi da rana ka yi da la'asar da an ci abincin dare kuma ka kwanta haba jama'a suka ce yaro karami wanda baka da wata manufa a rayuwa bacci zaka je ka yi shi a cikin kabari iya wanda kake so zaka yanzu lokacin aiki ne sai ka rage bacci mun gane wannan fa inna hadhihi al-fudula waɗannan idan suka yi wa mutum yawa tastahilu alama za su juye zuwa damuwa al'alam shine damuwa wanda ake jin raɗaɗinta pain kenan alam shine pain wa gumuman da kuma alghammu wa ghurur shine alkarbu kenan shine wato bakin ciki wanda baka san mata yana yake bullowa baka san dalilin shi ba abin da ake cewa agony kenan ko grief da ingilishi ko shine bakin ciki ka rasa meye damuwa ka akwai bakin ciki zaka dinga ji baka san sababi ba ba wanda ya maka sata ba wanda ya zage ka ba wanda ya mare ka ba wanda ya mutu amma ka zaune ko sai ka dinga jin kana cikin damuwa shi yake cewa grief ko agony ko bakin ciki mai nauyi to shine gumum wa humuman da kuma hammu hammu shi kuma shine kalak kuncin zuciya anxiety ittirabi da zaka dinga ji zuciyarka tana buguwa kana jin tsoro haka nan kana samun kana zama worried kana kana kana tsoron me zai faru nan gaba shine shine humum kana tsoron consequence na wani abu kana tunanin kamar zaka samu wani tasgaro ko wani talauci ko wani bala'i zai auka maka shine wanda yake ji a cikin zuciya shi humum shi kuma shi ne wanda ake ji a cikin dukkanin yanayinka ka rasa abin da ke damun ka damuwa ta dame ka haka nan ka zama kamar wani ne shine zaka ga turawa suna shiga cikin wannan bala'i yanzu daga cikin mutane suka fi koma samun kuɗi a turai a cikin professionals akwai psychiatricians psychiatric doctors da wato doctors of the mind masu masu yi mutane likitanci akan akan eh, tunaninka wanda su fira kawai za su dinga yi da kai ba sa allura ba sa abin nan surgery ba sa diagnosis da ta hanyar laboratory eh, samples da makamantansu likitoci ne amma likitocin surutu ne kawai to sun bi kowa samun kuɗi yanzu a ƙasar tashin turawa saboda kusan kowa patient ne a wannan matsala kowa kowa patient ne da in ka je clinic ɗinsu za ka tarar da kullum suna da muƙabala suna da abin nan wato appointment na mutane da za su tattauna da su da yawa wani yana samun mutum dubu biyu a rana guda da suke sanci magana da shi wannan ta samu kuɗi ta rata abin da ake da su wani tsohon ɗan tim wani ɗan rawa wani eh, babban malamin jami'a da ya shahara wani da ya tsohon shugaban ƙasa wani ma tsohon gwamna ne yana shirin kashe kan shi ya yadda zai saboda damuwa ga kuɗi ga shahara amma rasa yadda zai din me yasa saboda rashin imani da rashin ainihin wato kula da waɗannan abubuwan da suke bi bayan imani Allah ya tsare mu tahsuruhu wa tahbisuhu waɗannan abubuwan ba su katange mutum su mai da shi ɗan gidan yari su mai da shi ainihin inmate wato dayyuku za su ƙuntata mushi wa ya ta'azzabu biha zai dinga shiga cikin azaba yau ibn qayyim fa jama'a ya koma psychologist ne yau bal yace kai ka sani galibu azabid dunya wal akhirah minha mafi yawan azabar da mutum yake ji a duniyar nan da kuma azabar da mutum zai sha a lahira suna zuwa ne daga fuduli waɗannan abubuwa daga yawan magana da yawan kallo da yawan saurare da yawan cakuɗaɗɗeniya da mutane da yawan cin abinci da yawan bacci waɗanda za su kawo maka baƙin ciki da azaba a nan duniya kuma suna iya haifar maka da azaba a lahira fala ilaha illallah yace babu abin bautawa bisa gaskiya da cancanta sai Allah ma abyaka sadara man daraba fi kulli afati min hadhihi al-afati bisamin yaya kake gani bala'in da zuciyar mutumin da ya dauki rabo a cikin duk waɗannan bala'o'i yana yi yaya zaka ga cikin kuncin shi ma'ana wanda ya zama matsalar shi kawai yawan magana ne kadai zai shiga cikin kunci haka wanda ya zama matsalar shi yawan cin abinci ne kadai zai shiga cikin kunci to ina kuma ga wanda ya zama dukkaninsu yana da saggi da su yana da matsalar yawan cin abinci yana da matsalar yawan surutu yana da matsalar yawan shige da fici yana da matsalar yawan bacci yana da matsalar yawan surutu duk yana da su ya hada dukkan bala'in duniya ke kamar ka ce mutumin da yake fama da zazzabi zai ji ciwo a cikin shi ko haka wanda yake fama da ciwon kafa zai ji ciwo haka mai ciwon ido zai ji ciwo to sai zama ga wani shi yana da su duka idan shi na ciwo kafa shi na ciwo cikin shi na ciwo hancin shi na ciwo komai na shi yana ciwo kaga ya hada dukkan bala'in cuta kenan ko likita ma bai san ba a san wani clinic za a fara cewa ya ji ba in an tashi wato rufarin ɗin shi ina zai ji gun suwa zai ji a cikin likitoci Allah ya tsare mu wa ma an kada aishahu babu wanda ya kai shi rayuwa mafi mafi shiga cikin kunci wa ma aswa hali halahu ba wanda ya kai shi shiga cikin hali mafi muni wa ma ashadda hasara kalbi babu zuciya da ta kai tashi zama zuciya da ke cikin kunci wala ilaha illallah malam yace abin bautawa da gaskiya sai Allah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ma an'ama aisha man daraba fi kulli khaslatin min hadhihi al-khisal al-mahmuda bi samin wanda kuma Allah ya taimake shi ya zama yana da rabo a cikin dukkanin halayen kirkin nan da aka ambata yana da rabo a cikin su shi kuma zai samu rayuwa mafi daɗi wa kanat himmatuhu da'iratan alaiha zai zama himmarsa ƙoƙarin rayuwarsa suna zagayawa ne akan waɗannan abubuwa za ka ga rayuwar da daɗi ha'imatan haulaha yana faɗi ya tashi ne akan su akan neman ilimi na sunna akan kyauta akan jarunta ɗayanta Allah akan ainihin biyayya addini akan komawa zuwa ga Allah akan inshirahu sadari duk waɗannan abubuwan ya zama ba shi da shugul sai su ko zai samu kanshi a cikin فلهذا نصيب وافر من من قوله ta'ala za ga wannan ya samu rabo mai tsoka daga fadin Allah innal abrara lafi na'im lalle masu masu birru masu bin Allah suna cikin ni'ima tun daga nan duniya Allah ya rake Allah ka samu a cikin su walizalika ga wancananka wancan da yake da kunci a rayuwa nasibun wafirun min qauli ta'ala shi kuma na da rabo mai tsoka daga fadin Allah innal fujjara lati jahim Allah ka tsare mu yace lalle mutanen banza su ko suna cikin wutar jahimu ne wa bainahuma maratibu mutafawita tsakanin waɗannan mutanen guda biyu ma'ana wanda ya samu rabo mai tsoka na alkhairi wanda yake kan kimma da wanda ya samu rabo mai tsoka na sharri wanda yake can kasa tsakankanin su akwai matakai daban-daban mutafawita wanda suke suna da zarceceniya la yuhsiha illa Allah tabaaraka wa ta'ala babu wanda ke iya kididdige sai Allah madaukakin sarki ma'ana tsakanin matakin can mafi ala da manzan Allah yake akai karin manta ana magana kan matakin da manzan Allah yake akai alayhi salatu wassalam da mataki mafi kunci ka ɗauka wanda shedan ko da yake akai na barna ko to tsakankanin sa akwai matakai daban-daban daban kowa ya fi kusanci da abin da ya fi idan wanda ya fi yin alkhairi ya fi kusanci da su annabi da su sahabbai da waliyai da salihai da shahidai da siddiƙai wanda ya fi barna ya fi kusanci da su shaidan da su dajjal da su yan bid'a da fasikai da kafirai da munafikai da zindikai haka dai gwargwadon alkhairin ka ko rashin alkhairin ka gwargwadon waɗanda zaka kusanci da su ko ka nisanta da su Allah kai mana alkhairi wal maqsud malam yace abun nufi da duk wannan magana ita ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle shi ma'aikin Allah farin jakada alaihi salatu wassalam kana akmalal khalqi fi kulli sifatin ya hasulu bi hansharahu sadri manzon Allah alaihi salatu wassalam ya fi dukkanin halittun Allah samun cikar wani hali samun cikar wata siffa wadda ke sa zuciya ta budu sa'ul qalbi ya fi dukkanin halittu samun rabo da ke sa zuciya ta faɗaɗa wa ƙurratul aini ya fi dukkanin halittu samun cikar abin da ke sanyaya ido wa hayatun ruhi ya fi dukkanin halittu samun cika abin da ke sanya wa zuciya rayuwa fa huwa akmalul khalqi fi fi hadha sharhi wal hayat Allah manzon Allah subhanahu ya zama ya fi dukkanin halittu cikar halitta da cikar hali mai kyau a cikin wannan yaduwa da fadaduwan zuciya wal hayati da kuma fadaduwar rayuwa da dadin rayuwa alayhi salawatullahi wa salamuhu fil akhirati wal ula wa qurratul aini ya fi kowa jin daɗin idansa ma'ama hussa bihi mina da hissi bayan wannan sannan kuma ga abin da Allah ya keɓance shi da shi na faɗaɗuwa wanda ake gani kaga wancan ma'anawi ne wato abstract ne ba a ganin shi to kuma Allah ya ƙara mashi abin da ake iya gani wa akmalil khalqi mutaba'atan lahu kuma shine yafi kowa a wato in aka samu daga cikin halittu wanda ya fi ainihin bin manzo tsari Salama wa akmaluhum shirahan wa lazzatan wa qurrata ainin sai sai sai zama wanda wa aklamu akmalul khalqi mutaba'atan lahu a cikin halittun Allah a cikin bayin Allah mutane wanda yafi kowa bin manzo Allah sallallahu alaihi zai kasance akmaluhum shirahan zai fi kowa fadin kirji wa ladzatan da jin daɗi wa qurrata ainin da sanyin ido wato da gwargwadon biyayya kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gwargwadon dadin rayuwa da zaka ci gwargwadon yadda biyayya ta ragu gwargwadon raguwar wannan dadin rayuwa wa ala hasbi mutaba'ati da gwargwadon bin da kake wa manzon Allah yanalul abdu min shirahi sadri gwargwadon haka bawa zai samu fadin kirjinsa wa qurrata aini da dadin idansa wa ladhati ruhi da dadin zuciyarsa ma yanalu duk abin da zaka samu yana rataye da biyayya da kake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa sallallahu alaihi wasallama fi dhirwatil kamali min sharhi sadri annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin kololuwa wajen cikar fadin kirji wa raf'i dhikri da girman ambato wa wad'il wuzri da sauke mushi ainihin wato duk wannan da Allah yi wa atba'ihi min zalika bihasabi nasibihim min ittiba'ihi mabiyansa kuma suna da irin wannan cikakkirji da ɗaukaka ambato da sauke musu nauyi da gwargwadon bin da suke mishi biyayya a aikace bin da suke mushi da kuma kusancin su da zamanin shi da ake masa biyayya duka wannan na ciki da ka sahabbai jama'a babu yadda za a yi wani ya kamo su a biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taɓa yiwuwa ba annabi da kanshi yayi wannan kwatancan yace da wani ku zai ciyar da girman dutsen Uhud da zinare ba zai samu ladan da sahabi zai samu ba idan ya bada rabin hannu rabin cikin hannu na dabino ma'ana ka suranta yiwuwar ka samu girman dutsen dala kawai ko dutsen kufaina ko dutsen kwatarkwashi ka samu girman shi na zinariya sannan Allah ya baka tawfiki ka iya ciyar da shi ai ba wai samun ba kadai ka iya ciyar da shi ka ce za ka ba da shi gaba ɗaya da ake fama da recession ɗin ka ce kowa ya zo a ɓantaren mai dutsen dinarin nan ya je siyar ya samu kuɗi har sai an wadata a ƙasar nan misali ko Allah ya maka wannan tofikin to in haka iya haka da ikhlasi da tsarkin zuciya kai dan Allah baka nemi sum'a ba Allah fa ya karba ko amma ladan da zaka samu ba za ka samu ladan abin da sahabi ya bayar na dabiro wanda suka dinga kawo da za a je yakin Uhud din nan suna kawo yakin aminin azab kai ko har munafikai yana yin dariya su ce oh wani shi ma dan dai ka a ce bai kawo ji abin da ya kawo wanda ya kawo da yawa su ce oh shi kuma riye yake yi ka san munafikai ba iya musu to wanda suka kawo talakawa nan da suka kawo dabino cikin hannu kai nasifahu rabin hannu kamar kwaya takwas ko kwaya goma kenan fa to ladan da za a wuta wannan sahabin sai ya fi naka shi da mu Allah ya riga ya anshina shi fa su duka Allah ya ce ya anshina nasu shi sa ko ka kaunace su ka dace ko ka kyamace su kai ka shiga bala'i na gaba ya gaba na baya an bashi da tsantarsa da ake cewa babu yadda za a ka cutar da su ba za ka taba cutar da su ba hatta da waɗanda suka rayu a nan kusa jama'a misali yanzu a ɗauka shugaban Najeriya da suka shuɗe irin su abata irin su mutala irin su yar aduwa da makamantansu Allah ya gafarta musu gaba daya idan ka zauna yanzu ka ce bari ka musu shiri bari ka kirkiri ƙarya ka danganta musu bari ka canza ma'ana ayyukan da suka yi daga alkhairi zuwa sharri kana ganin wannan zai tasiri wajen canza abin da Allah ya hukunta musu ba zai sa Allah canza matsayin da ya ba su kaga gari ba mu san cewa Allah ya karɓe su ya musu gafara ko bai ba mu san wannan ba ko muna musu fatan alkhairi muna tsoron Allah ya tsare su daga azaba ko a matsayin su na musulmai to waɗannan da baka san matsayinsu ba amma an ya zama kana jin haushinsu saboda sun yi wani shugabanci da kai ba a yi da kai ba ko ba a yi da jam'iyyarka ko da mutanen garinku ba sai ka ce bari ka mai da addininka ko al'adarka kullum kana musu sharri kana ganin wannan sharrin da kake musu zai iya canza matsayinsu a wurin Allah ba zai taɓa tasiri wajen tuna matsayinsu a wurin Allah ba to balla mutanen da Allah ya yarda da su kuma ya saukar da ayoyi ya ce ya yarda da su da Allah ya ga dama sai ya bar su ai musu hukunci da ake wa kowa misali yanzu ibn taymiya ibn al-qayyim ibn Hajirin zahabi ibn eh, ibana bukhari duk waɗannan malaman na sunna da muke yaban su muke saka musu da alkhairi da malaman mu na nan baya baya su malam lawal abubakar su malam abubakar gumi su malam ja'far su malam albani su bawa mai shinkafa da sauransu Allah ya gafarta musu gaba daya da za a ce wani mutumin kirki ne Allah ya saka mushi alkhairi babu wanda Allah ya saukar da aya ya ce mutumin kirki amma ayyukansu da suka yi ne ya bayyana ko sai Allah ya bayyana sa matsayin mutanen kirki to inda Allah ya so sai ya sabai su ma haka ya bar su kawai da aikin kirkin da suka yi a gane su mutanen kirki amma sai Allah bai tsaya a nan ba ya dinga saukar da ayoyi bayan ayoyi yana cewa mutanen kirki ne su yanzu kuma kawai sai wani dan iska kawai ya ce ba mutanen kirki bane kuma sai a ce wai a karba saboda ya karanto wani tarihi na ƙarya ko ya canza fassarar wata magana ko ya wata magana mummunar fahimta ko ya binciko wata falala mai da ita ya mai da ita abin nan razila sai a ce wai wannan magana ta shi ce abin dogaro ba qur'ani nasi karara gashi ba mu hukani kuma ku zuwa ku ga rashin tunani irin irin na mutane to yadda abu yake haka yake a lissafe gwargwadon mutaba'a ga manzala sallallahu alaihi tana da alaka da yawan ayyukan ka na alkhairi dacewa ka da sunna dacewarka da ainihin shari'a ka to kuma da zamaninka kusancin shi da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum a wajen falala ba za ka taba da suka falala wannan zamanin ba amma wajen ilimi ko daukaka ko shahara ko dukiya ko sanin da kada za a yi a duniya ka iya wuce wani a cikinsu ka iya fin wani sahabi ragen karatu da akwai sabon da ya kasa iya fatiha akwai sabon da bai san cewa ana azumi ba a cin komai ba yana ganin babu laifin ana azumi za a iya cin cingam ko kaɗan ciri ina naira biyar ba matsala sahabi ne kuma kaga ko ƴan islamiyya da sun san wannan karatun ba daidai bane ko to ka iya fin karatu ka iya fin kuɗi ka iya fin shi dadewa a duniya ka iya fin surutu amma ba za ka yi fishi falala ba tabi'i komin ilimin shi bai fi sahabi falala ba atba'u tabi'ina mun ilimin shi bai fi tabi'ai falala ba to haka dai haka dai haka dai saboda babu ran da ta fito sai ya zama ta bayanta bata kai ta alkhairi ba ko mun gane wannan da ke zama a rayuwa muna fahimtar wannan yanzu galibin mu nan mun fi iyayen mu yawan digirori wani digirin shi daya wani biyu wani uku baban ka bai taba shiga four walls of a formal classroom ya karatu ba da wannan katin da boko kana jin kafi shi daraja ka taba tunanin cewa kafi shi saddauna da ake ce namiji uban yan boko digirin shi nawa bai da ko guda daya waɗannan yan bokon da suke tare digirori wani digirin shi wani ma ya yi PhD kala daban-daban saboda tsaba haɗama wani PhD shi biyar wani matsatsin shi shida da makamantansu ko amma akwai ne zin ya fi saddauna ba ma a babu ma babu parallel ma na comparison babu shi uban yan boko ne to haka sabai suke zama da haka a hirɗinka ya kai musulmi ka kiyayi sabbai ka kiyaye bata mutanen farko kai ne zaka shiga cikin kunci kai zaka lalace ka zama kamar wani zunubi ga kanan baki kirin baka da alheri duniya ko lahira Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa hakaza li atba'ihi nasibun min hibbillahi lahu haka masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke samun rabo na kiyayewa da Allah yake musu wa ismatihi iyahum da tsarin da Allah yake ba su wa difa'ihi anhum da kariyar da Allah yake ba su wa i'zazihi lahum da daukar da Allah yake ba su wa nasrihi lahum da taimakon da Allah yake ba su bi hasabi nasibihim min almutaba shi ma da gwargwadon rabansu a cikin biyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon rabansu a cikin kiyayewa Allah da taimakon shi da agajin shi da kariyar shi da daukakar da Allah ke bayarwa da nasara da Allah ke bayarwa duka percentage ɗinta ala hasabi percentage din biye da kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fa mustaqillun wa mustakthir wani ya samu da yawa wani ya samu kadan yawan abin da zaka samu gwargwadon yawan mutaba'aka ko kadan da zaka samu gwargwadon kadan din mutaba'aka shi sa kana son ka cikin cikin aminci kana son ka shiga cikin salama ka rayu cikin daukaka da izza ka cikin kariya da ainihin ba ka da ko sisi amma ba ka tsoron talauci ba ka da kowane makami ba ka tsoron komai kuma to ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nace wa sunnarsa ka kaunaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kaunaci sahabban shi da ahlul baitin sa ka zama magana shi tace ma'auninka ba magana katti ba ba magana mazaje ba sai ce fa faman wajada khairan wanda ya samu wannan alkhairi falyahmudullah ya gode wa Allah falala Allah ce ba ka bace ba iyawarka bace umman waje da ghaira zalika fala na illa nafsu wanda ya samu akasin haka kar ya zargi kowa sai shine ya jawo kanshi bala'i ga wani sharhi da malam ya a kasa da yake cewa iktabasa min al-hadith al-qudsi at-tawil al-mukharraj fi sahih muslim wannan magana da yake cewa fa mustaqil wa mustakfirun ya ciro ne daga cikin wani hadisi ingantacce hadisi qudsi da ke cikin littafin muslim a lamba ta 2577 da ya ce min hadisi abi dharr radiyallahu anhu kala ya ibadi innama hiya a'malukum ya ku bayina inji Allah ayyukan ku ne uhsiha lakum nake kididdige su gare ku ma ufikum iyaha sa'an nan na baku ladan ayyukanku faman waje da khairan wanda ya ga alkhairi fali ya gode wa Allah waje da غير ذلك wanda ya samu ainihin akasin alkhairi fala yalumanna illa nafsahu wa min tara'ifi hadha alhadisi daga cikin abubuwa masu ban sha'awa game da wannan hadisi anna al-imam an-nawawi rahimahullah awradahu fi akhir azkarihi bi sanadihi ila abi dharr al-imam an-nawawi ya kwararo wannan hadisi a cikin tafashi na azkarun nawawiya da isnadi tun daga kan shi malam nawawi har zuwa kan sahabi abu dharr wa sai ya ce shi nawawi kenan hadha hadithun sahihun ruwina fi sahi muslimin wa ghairi wannan hadisi ingantacce mun karanta shi a cikin littafin muslim da waninsa wa rijalu isnadihi minni yace mazajen isnadin daga kaina ni muslim ila abi zarrin har zuwa kan abu zarrin radiyallahu anhu kulluhum da mashkiyuna dukkan su malaman kasar dimashka ne ta kasar sham wa qala al imamu ahmad ibn hanbal laysa li ahli sham hadithun ashrafu min hadha al hadith mutanen sham ba su da hadisin da ya kai wannan daraja wanda ke magana akan ayyukan alkhairi wa kana abu idris al-khawalani rawihi an abi dharrin idha hadasa bihi jafa ala rukubatayhi malam abu idris al-khawalani wanda yake dalibin sahabi abu dharrin a cikin hadisin idan ya kawo hadisin yakan fada akan gwiwar sai ya tsuguna saboda girman hadisin cewa ya ku bayin Allah ayyukan ku ne Allah yake kididdigewa da haka ku ku yi aikin alkhairi wanda ya samu aiki mai kyau to ya san aikin shi ne Allah ya mishi tawfiki yayi Allah ya bashi dacewa sai ya gode wa Allah wanda ya samu aka san haka Allah ya riga ya mishi ilhama ya aikin alkhairi yake inna hadinahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah ya tsare mu to wannan shine karshen faslin da malam ya tattauna mana game da ainihin abin da ke da alaka da zakka da sadaka wannan ita ce farila ta ɗaya daga cikin farilloli na rukunan ainihin musulunci kamar da muka ambata a baya bayan da ya gama magana akan sallah sai kuma yayi magana akan zakka saboda kusancin sallah da zakka da yadda qur'ani ke gwa masu kullum to yanzu kuma zai fara mana magana akan azumi daga azumi kuma sai ya tike da magana akan aikin haji da ya gama da rukunnan musulunci kenan na ayyuka ina fata mun gane wannan sai ya ce faslun fi hadihi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama fi siyami ga wani ainihin ga wata gaba za ta yi bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi sallama game da as-siyam azmi lafazin Asiyam ko as a cikin harshen larabci yana nufin natsuwa abu ya tsaya a wuri guda cik ko shiru ba a jin wani motsi kamar iska aka ce samatin rihu bi ma'ana sakanatin rihu iska ta asali tana bugawa ta yi dama ta yi hagu to idan ta ainihin tsaya cik ta zama ba ta motsi to sai a ce samatin rihu haka aka ce saman naharu wuni ya yi azumi mai ake nufi ai rana ta taki a e, ita dala haka aka ce mutum ya yi azumi da ma'ana ta halshi shi ne ma'anar shi ya yi shuru kamar da uwar annabi isa take cewa inni nazartu lirrahmani sauman ai sukutan kenan ko idan ku aka ce dabba aka ce samati dabbatu ma'anan shi waqafati dabbatu domin dabba asali ba ta tsaya wuri za ta kaiwa tana kawo wani tana da yawan girin gidishi to aka ce samat ta tsaya kenan gashi nan a nabi nabiga yace hisanu siyamu menene wa khailun ghairu sa'ima khuyulun siyamun wa khuyulil ghair sa'i ma'ana manta asalin wakar haka da zo a cikin lafazin baitin ma'ana dawakai wasu a tsaye wasu kuma suna ta cida suna kaiwa suna kawo lafazi ne sananne a cikin harshen larabci bahaushe ya are shi daga azumi daga as yace azumi malaman halshe sun ce asali lafazin azumi din nan daga as din ne akai adulterating din shi ya tun ana cewa asumi asum asumi sai kuma azumi zaka ga lafazin sadu da ainihin lafazin zu suna da kama da juna shine aka canza amma wannan mimun irin ta ce haka dai suka fara wallahu ala dan wasu abubuwan baka iya tabbatar da su saboda harshen larabci da harshen hausa suna da alaka ta family ta asalinsu dukansu suna daga cikin yarukan da ake cewa afro asiatic languages al-lughatul asiyawiyyah al to duk abin da kuka hada dangantaka da shi kuwa ban mamaki dan kun yi kama ma'ana ko mutum ne da ake halitta ana ana halitta shi daga da ya kama da dangogin shi ta yi ta yi babu mamaki ya kama da wani kakan shi wanda tsakanin sa akwai shekara 100 a tsakani ko sama da 100 ya zo a cikin hadisi kuma ya tabbata ilimi na zamani to don haka ba kowane abu ne da aka ji larabci da Hausa sun yi kama kawai sai a ce ai Hausa ta Araba ne ba kowanne bane kaman da mirin ka da ki da ku babu tabbas akan aro ne rigar ka ɗaya yake da za ka ji duka ka ne kamisuki rigarki rigar ku ko to wannan ka ki kudin babu tabbas akan cewa a raka daga larabci ta yiwu daga asalin gadon asalin yaren ta yiwu kamar da aganka da wani hanci dogo kuma iyayenka ba su da shi babu ba dole ne a ce surgery aka maka plastic surgery ba ko hala wani kaka ka biyo can wanda suka biyo daga Sudan ko kaza hausawa suna kare cewa daga sudan suke yi ko wallahu alam malam yace lamma kana al maqsudu min as-siyami habsun nafsi an shahawati yayin da ya zama manufa azumi ita ce tsare zukata tsare rayuwa daga sha'awa sha'awai wa fitamiha anil ma'lufati da kuma yi mata yaye wato yaye irin wanda ake ma yaro a raba shi da nono a yaye zuciya daga abin da ta saba da shi Wata ta'dila shahwatiha da kuma ainihin daidaita quwwatiha a shahawaniya karfin sha'awa ta san jima'i da san abinci da san raha da kaiwa da kawuwa ta ainihin jiki ana so a daidaita ta litasta'idda li talabi ma fihi ghayatu sa'adatiha wa na'imha dan ya zama zuciyar ta zama tana shirye dan neman abin da zai ba ta jin daɗi da ni'ima ta dindindin a wa qabuli ma tazku bihi da iya karban abin da ke iya tsarkake zuciya mimma fihi hayatu hal abadiyya wanda tsarkin zuciya shike bata rayuwa ta dindindin aljanna wato waɗannan mutanen jama'a ilimi ya ishe su kai ka ji karatu malam baka taba jin irin shi ba sai a bakin su makarantar nan ta ibnu qayyim alherin Allah ya kai gare ta ta raya ilimin salaf ta yauƙaƙa shi ta ainihin ƙara mishi haske da tumbatsa duk cikin su wanda ka dauka kanka da daban shafin dan tun daga kan shi malamin nasu ibn taymiya ko manya manyan kharijan makarantar su ibn al-qayyim su ibnu abdul hadi su ainihin wato al-imam az-zahabi su ibn al-qayyim din shi kanshi wannan su ibn ah, abin nan ah, ibnu al-asir ko ah, ibn rajab al-hanbali su mizzi ga sunan dai ibn kathirin mai tafsiri waɗannan malaman da su da waɗanda suka gaji iliminsu in kana kan talabansu za ka dinga jin daɗi na ilimi da safa'a da nagarta ilimi irin na salaf ba wai wa in wa in irin na salaf ba kaji ya fara mana bayani yanzu akan me yasa ma aka shar'anta azumi azumi da mutane sai ganin shi kamar wahala yunwa a ce ai wata guda kullum ba a ci da rana ba a bari a saki baki ba a yin kaza ba a yin kaza alheri ne Allah yake tsara wa mutane zaka zo ka ji kuma da al'ummomin da suna yin azumi kamar da qur'ani ya ambata kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum to amma al'ummomin da suna yin azumi ne a kowane wata ci kwanaki uku kowane wata zaka zabi kwana uku kai azumi mu kuma musulmi sai aka tattara mana wannan kwanakin a lokaci guda saboda tattara su da yin su a lokaci guda ya fi ƙarfi wajen gyara zakata sannan kuma ya baka dama ka ci gaba da yin wasu na nafila a sauran watannin kaga ƙarin alkhairi ne ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tara shi wuri guda a wani wata mai albarka sai ayi dan ka gani 30 din da ake yi kamar kana yin na watanni goma ne ko to sai ka hada da sittu shawwal shine tsawon wanda kake a shekara kenan haka malamai suka ce shine fassarar ma'ana wanda yayi azumin ramadana yayi kwana shida a shawwal kamar yayi azumin shekara ma'ana ya cika irin azumin da dukkanin annabawa da suka zo da shari'ar sama haka al'umma suke azumi kai kuma kana da ƙarin kayi litinin kayi alhamis kayi ayyamul bidi kayi wasu kwanaki na musamman rana ashura rana arafa in baka je aikin hajji ba ranar kaza ranar kaza kwanaki goma na farkon muharram kwanaki goma na kaza duk waɗannan kwanaki masu falla sai kai ta yin azumi sai ka samu ƙarin gyaran zuciya saboda dama manufa shine zuciyarka a tsare ta daga bin sha'awa sha'awai a yi mata yaye daga abin da ta saba da shi a daidaita sha'awata, domin sha'awa tana tana ƙara balbala ne kamar yadda wuta take balbala idan ana girki da wutar gas sai ta dinga karuwa ko dole sai an dinga yi ana daidaita ta in ba ka wai ta kona abincin to haka sha'awa take ga zuciyar mutum da rayuwarsa kullum in ba a mai zikiri ba a ainihin kusantar da shi zuwa ga Allah ba a daidaitawa sai zuciyar sai wannan sha'awa ta kore zuciyar dan sai ya waye gari kamar yaro idan yaro yana yin abubuwan da yake so ba a mai tankiya me zai faru zai lalace kafin ya kai ga rushidu ya zama babba shikenan sa da halinsa da sa sun lalace amma dole a dinga hana shi abin da yake yi saboda mustaqbal ko to haka dole zuciya a dinga daidaita abin da take so na sha'awa saboda mustaqbalil ba'id na lahira ina fata mun gano wanda ke jama'a malai ya ci gaba da cewa wa yaksirul ju sannan kuma a karya yunwa ya zama yunwa ba ta baka wahala yunwa tana ba wanda bai saba jinta bane wahala wanda ya saba kullun yana kan cimaka shine da zaran ya ji yunwa kawai sai ya shiga cikin bala'i kalli yaro karami me yasa yaro wani yaron duk rabin awa sai ya ci abinci duk rabin awa sai ya tsotsi mamashi sai ya ci abin sai ya an bashi wani dan dan jikon ko ko ko sarala ko wani eh, abincin gwangwani sai an mai tafin da shi saboda ya saba da abinci ko to ya za a yi a saba mutum ya karya kashin yunwa ma'ana ya karya karfin yunwa ya zama ba ta damun shi ta hanyar azumi wa zama ya karya karfin kishi min shiddatiha daga karfin da kaifinsu su wa sauratiha da kuma mamayar da suke wa mutum domin duk sanda yunwa da kishi suka zama sun fi karfinka har tunani mai kyau ba ka iyawa ballantana action mai kyau sallah wannan ba za ka iya ta da kyau ba to sai zama zuciyarka ana maka shirin yadda ko da an shiga cikin halin wahala da kunci da rashin abinci za ka iya surviving ba abin da ake wasu sojoji ba kenan in suka je suna training akwai a musu endurance ko juriyar wahala yadda za a yi ta basu wahalhalun da kai a matsayinka na bloody civilian da suke ce mana za ka fahimta fahimtar menene wisdom meye hikimar a ce mutum ya kwana a cikin kwata a mai hikima a ce mutum ya tsaya a tun an ce mashi ruwa sai an samu shi wajen wajen lita dubu a kan shi shekaru yana tsaye da safe kuma ba zai ji dumi ba me hikiman mutum ya sati guda da wani katon takalmi a kafa shi haka shi ba shi ba aljani ba kafa shi ta yi ruwa har ta bushe me hikima haka saboda in ta kama zai iya yin haka me zai sa a ce su taso da kafa tun daga daji har garin nan diga musu nan saboda in tafiya ta kama abokan gaba suka ritsa ka sai ka canza hanya ka yi tafiya da kafa ba sai da mota ba yanzu muna muka saba yawa cewa a mota nan da bakin jiki sai mutum ya kasa zuwa nan nan da bakin gaskiya din layout din nan sai ka kana haki kamar talatalo saboda ka saba ko ina a mota akan mashin din da kake ka tsara dan express ka hau keke nafe ka hau bus ka hau mota so wannan endurance din na yunwa jama'a sai ka koye shi yadda ko da ana cikin yunwa za ka iya surviving kamar yanzu yadda ake cikin yin wannan da ake cewa recession da abin nan wake kun shan wahala wanda ya saba jin daɗi mu talakawa da ma ya cikin ta muke da ka an ce recession sai mu ji kamar wani abu ne illusion dan da ba a cikin shi muke dama abin da kake da shi bai taba isan ka ba ko yanzu in kana kanta labarai sai ka ji an ce mutanen Abuja su ne suke shan wahala dan sun saba da jin daɗi mutanen Lagos wanda suka saba zuwa Dubai da Singapore da da da, da Tokyo su ne suke shan wahala da su da associate ɗinsu wanda suke kasuwanci da su amma kai talaka ina ka gane wani recession dama a cikin recession kake tun farko saboda dama ka riga ka hori akan shi ko Allah ya tsare mu Ya ce wa yudhakkiruha bi halin akbadil ja'i'a min masaki daga cikin hikima azumi kuma ya dinga tuna maka halin da hantoci busassu da suke cikin yunwa halin da suke ciki hantar talakawa talaka hantar shi ta bushe cikin shi ya ta kuka ya sha yunwa kai kuma mai wadata mai arziki mai abinci kana ta ci abinka bayan ka ci abinci ma kana da wani abu da kake ajiyewa din da kake an jima ka dan ka dauka ka bare ka tsotsa ko ka ci ko ka gutsara ko ka tsotsa ka sha haka din da masu wadata suke haka suke ko za a ci abinci akwai appetizer akwai main course akwai wane ne akwai wanda za a yi washing up da shi akwai digester duka kaga wannan turanci ma mun ma san shi ba dan mu ko abin da ya samu kawai miki ci wanda za a ci abinci an kawo appetizer wanda zai bude ciki za a kawo wani abu wanda yake kamar lemu haka ko wani mangoro wanda an ci nan da nan zai bude hanji to sai a zo a ci asalin abinci shine main course asalin abincin wanda za a ci ai tatil sannan kuma sai a zo a dauko digester wanda zai sauƙaƙa wa hanta lausa wannan abincin da narka shi sai a ci apple a sha wani eh, eh, narkakken juice a sha wani fruit salad haka da sauransu to bayan da an gama wannan kuma za a da kilishi a gefe ko ko tsire ko toye na kwai ko wani dabino dan kasa waje haka ana ana gutsira ana ci ana ɗaukar wani ruwa wanda kana ganin shi gayi nan ah, musaffa ko babu wani da ta a cikin shi inda ka san na aljanna ruwan kana ganin shi gashi nan musaffa wa anharin min ma'in ghairi asin ba su kudi ba su shigo da muke shayi wannan botin wata suke sha wanda kai baka ganin shi sai an gaice ka biki sanan za shi in ka samu ka sa aljihu <laughs> kuma haka bane to haka suke ci abinci ko to haka ce kai wata guda duk wuni ba za ka ci komai ba to yanzu in baka ci ba sai ka dinga tuna akwai wanda shi dindindin baya samu to sai ka shiga sai ka nasu kamar yadda mutumin da kullun yake fitowa gidan shi daga cikin gida yana cikin AC zai fito cikin rumfa ya shiga mota mai AC ya tafi office mai AC ya dawo bai san zafin rana ba randa mota ta lalace ya tsaya za a canza taya in yaji yana yin zufa zai fara tana ah, wai dama ana zafi a garin nan eh ana zafi kuma duk mutane daga suna jin zafin har sun saba da shi kai ma sai ka ji yanda yake to haka ka ji yunwa a matsayin shari'a ta ce ka ji yunwa don ka gane akwai masu jin yunwa to sai zuciya ka takare ka ce bari ka taimake su shi sa azumi watan taimako ne domin ka ji wahala babu wanda yake iya gane wahala kamar wanda ya taba jinta kuma mu gane ba jama'a wanda zai shugabanci al'umma in ya zama ya san irin wahala da suka sha ya biyo ta cikin ta ya fi tausaya ma irin wahala da suke ji amma wanda dama aka haife shi wuce silver spoon ya zo yana shugabanta ku bai san wahala ba bai saba na kuke ciki ba ko an ce wahala sai ji ta wata kalma garibiya ba ta cikin dictionary sa akwai wanda haka ya faɗa ce shi bai taba sanin me wahala ba bai taba sanin wahala ba dan a gidan sarauniyar ingila ta so Allah shi kyauta wata wata diqi majaris shaytani min al da kuma kuntata magudanar shaydan shaydan yana gudana a cikin jini ko to idan baka cika koshi ba jini ba zai motsa ba da ka magudanar shaydan ta ragu min al-abd dan yunwa tana sa mutum ka gaya natsu bai iya ah, abin nan yanzu wani ladan in ya ji yunwa daidai eh, magariba an zo shan dinnan sai kaji ya ce na yi bi bismillah saboda ba iya kwalla kiran sallah ba sai ya ci wani abu saboda babu jini a jikin sa ko bi ta dike madarib ba'an wa sharabi saboda kuntata magudana abinci da abin sha wa tahbusu quwal a'ba kuma tana rike karfin gabobi anistir saliha daga barin gabobi a sake su dinga yin abin da suka ga dama li hukumi tabi'a ɗabi'a ta dinga juya su kawai ma'ana nan ka kai duka nan ka kai mari can ka yi zagi bini bini ka ce za ka yi jima'i ko za ka ruga da gudu ko za ka ci uban wane wannan duk ɗabi'a tana jan ka zuwa ga wannan saboda kana jin ka da ƙarfi kamar kana jin yunwa fa yaushe za ka iya ashariya yaushe za ka iya tankiya yaushe za ka iya bin wane da gudu ka shaƙe shi ina fata mun gane wannan fi ma ya durruha fi ma wa ma'abiha ɗabi'an mutum da take sakewa ce ta yin abin da zai cutar da mutumin a rayuwarsa ta nan ma'ashiha kenan wa ma'adiha da makoma wa yusakkinu kulla udwin minha zai kuma natsar da duk wata gaba a jikin halitta wa kulla quwwatin an hijami hima an jimahi ko da duk wani karfi daga ainihin gwagwarmaya da karfin yake ko motsawa shi wa tuljimu bilijami kuma za a sa ma ainihin wato mutum linzami da zai dinga dakatar da shi daga linzamin azumi kaga wannan kowace gaba da za a gaice ka wa'azi a ce ka je kai wa'azi akan hikima azumi duk wannan kowace gaba ta ishe ka bayani sai ka mai da su gaba gaba kai ta ɗauko hadisai da ayyuka na zuba amma kaga shi kashi ya takaita mana su a lokaci kankani a wuri mai kunci yace fa huwa lijamul muttaqina shi azumi linzami ne ga masu tsoron Allah wa jullatul muharibina kuma abin kariya ne wato garkuwa ne shield ne ga masu ainihin yaƙi da barna wa riyadatul abrari kuma shine exercise wato motsa jiki na masu tsoron Allah wal muqarrabina da masu samun kusanci zuwa ga Allah wa huwa lirabbil alamin min bayna sairil a'mali shi kuma shine na Allah ubangiji a cikin sauran ayyuka azumi a cikin sauran ayyukan bayi na Allah ne haka Allah ya faɗa da a cikin hadisi kudusi yake cewa dukkan ayyukan ɗan adam nashi ne in ban da azumi shi azumi na wani wa ana ajzi bihi kuma ni nake sakawa da azumi in Allah ya so a mako mai zuwa za mu karanta wasu ƴan maganganu kaɗan daga littafin alwabilu sayyi na ibnu qayyim ji sharhi game da wannan gaba dan kankani ne ba mai yawa bane in Allah ya so yace fa inna sa'ima la yaf'alu shay'an shi mai azumi baya yin komai ba kamar mai sallah ne da yake kabbara ya tsaya ya ruku ya sujuda da mai aikin haji da yake dawafi ya fita mina ya fita ainihin arafa ya dawo ya yi ifada babu aikin komai me yake yi wa inna ma yatruku shahawatahu sai dai ya bar sha'awarsa wa ba'amahu da abincinsa wa sharabahu da abincinsa min ajalin ma'abudihi saboda Allah azumi kawai shine rashin yin waɗannan abubuwa babu wani abu da zaka yi sai dai rashin yin abin da ka saba yi shine azumi shi yasa daga cikin abin da sa Allah ya danganta kan azumi ga kanshi saboda azumi yana daga cikin siffofi da suka kama da siffofin mala'iku shine ba ci ba sha sai tasbihi kawai to mala'iku kuma na kusa da Allah ne sannan azumi bawa na yin shi ne kai tsakanin shi da tsakanin Allah in ka ga dama za ka yi azumi har ka gama babu wanda ya san kana yi mun karanta tarihin wani bawan Allah a nan daga cikin magabata wanda ya shekara arba'in yana azumi mutanen gidan shi ba san yana yi kullum zai fita da abincin shi za shi kasuwa tela ne a kasuwa da in gari ya waye ya riga ya dauki azumin shi tunda asuba ba su sani ba saboda tsabar ikhlasi ba wanda ya san yana yi sai ya fita da kwanan abincin da ya saba karyawa in ya je fakka kasuwa ba zai ce musu ayyau ina azumi ba duk litinin da shi yana azumi ba zai gaya musu saboda tsoron kada ya zama yana faɗa ne dan riya matan gidan shi za a bashi abinci ya fita da shi kamar yadda mutane suke fita da abinci a kula misali da ya je sai ya sadaka da shi dama kuma baya dawowa gida sai bayan sallar isha zaka sai ya sha ruwa ya yi sallar magariba ya yi isha'ar fashi ta kasuwa sannan ya dawo gida sai da ya mutu su ma suka ji labari a gun abokan aikin shi a kasuwa cewa ai kullun yana azumi suka cewa wallahi su ba su taba sani ba yana fita da abincin shi kullum aka ce ai ga ga almajiran da yake ba sadaka ya fita da shi shekara arba'in yana yin wani mu yanzu da mutum ya yi azumi sai ka koyi ya yi posting a facebook cewa a taya mu da addu'a ga muna shan ruwa yau mun yi azumi lamis <laughs> eh sai mutum ya ya ya ya dauki selfie wai gashi a harami a taya mu da addu'a ga muna dawafi muna umara Allah kake wa ko mutane this is rubbish kwarai kuwa sosai magana dai faɗa gaskiya ne dan waye yana cewa ya ga a pejin wani malami Dr. Sani Rijal Lemu yana nasiha akan wannan gaskiya ne bai dace ba ka je aikin haji kai ka kare a dauke dauken hotuna ka ta posting ga ka anan ga ka a can ga mu mun hau arafa ga mu mun sako ga mu a muzdalifa bai dace ba san bai dace ba mujarradin shi kanshi ya da hotunan barna ne balantana kuma ya da hotunan kana ibada gashi a harami na kanta qur'ani gashi yana shan ruwan zanzan haka ta haka duk mutane suke wannan misali ne kawai muke na rashin wato rashin gane kan addini da mutanen ba su da shi ganin cewa komai da zaka yi wai sai ka yi share wannan abu da ya zo mutane na bala'in social network Allah ya gafarta mala albani namu hayyara sai yana so ya wani wata lacca sunanta GSM bai samu yayi ta ba lalle yana ganin wannan lacca za mu samu lokaci a samu wanda zai mana ita a makarantar nan saboda a yanzu abubuwan sun ƙara ƙaruwa suna ta tarakumi suna ta ƙara cumulating abubuwan da ake da GSM wanda suke sun saba wa shari'a da ai buga waya ne kawai da receiving ko to yanzu wannan internet service social networking internet facility da take da shi da browsing da ake yi da kaza da ake yi da chatting da ake da makamantansu da video conference video call ga suna abu iri daban-daban sun ƙara buɗaɗa abubuwan da ka iya yiwa a yi da ita wanda kuma na iya zama akwai barna a cikin suna bukatan guidance na shari'a Allah ubangiji ya samu dace malam ya ci gaba da cewa wa inna ma yatruku shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli mabudi fa huwa tarku mahbubatin nafsi barin abin da rai yake so ne wa talazzuzatiha da abin da rai yake jin dadi isaran li mahabbatillahi wa mardati dan bin kaunar Allah da bin abin da Allah yake so wa huwa sirrun bainal abdi wa rabbi wani sirri na tsakanin bawa da ubangijinsa la wa alaihi siwahu wani mai rai baya iya ganin abin da bawa ke ciki wal ibadu qaryataliuna minhu ala tarkil mufattirati adh-dhahira a bayi suna iya ganin cewa baya cin abinci na zahiri wa amma kaunuhu taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli ma'budihi amma kasancewar ya bari dan Allah ne fa huwa amrun la wa alaihi bashar wani baya iya gani ana iya ganin baka ci abinci ba of course ka zo an maka tayi abinci ka ce ina azumi ana iya ganin haka ko amma azumin dan Allah kake yi ba wanda ya san wannan sai Allah wa zalika haqiqatu wannan shine asalin yin azumi yi dan Allah din in Allah ya so kamar na ambata wanda yake littafin alwabilus sayyib yana iya zuwa da shi zamu karanta wata gaba ya kankanuwa kwarai insha Allah ko wanda yake mai irin wannan na ta hakikin salim wanda ya mushi sahihul kalimut tayyib na salim ibnu aidan al-hilali za mu saurara anan sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh